takardar da jaridar yanar gizo ta sahara ta yada da ke bayyana cewa sojoji na da labarin yiwuwar hare-hare har ma da konar bakin wake mai duguri da damaturu duk da haka ta janye jami'anta daga garin dabci inda aka sace mata ba ta samu musu kai tsaye daga rundunar sojojin ba wasikar ta sahara duk da bata ambaci garin dabci ba amma ta faɗi hedkwatar yobe da maturu da jan hankalin sojoji su rika kafa kafa da motoci kirar gov a madakatar bincike don gargadin harin ya haɗa har ma da 'yan konar bakin wake su sha bakwai rundunar yaƙi da boko haram da ke maiduguri ta bakin jami'in jami'inta na labaru kanar onyema inwachuku ta ce an janye sojojin ne don bukatar su da ake a lokacin a garin kanama da ke kan iyakar najeriya da jamhuriyar nijar kuma an damƙa ragamar tsaron dabci hannun 'yan sanda kafin akasan duk da 'yan sandan sun musanta haka troops of operation lafiya dole sustain precursor operations to clear boko haram enclaves in the fringes Kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram Operation Lafiya Dole, Manja Janar Nicholas Rogers ya ce kullum sojoji a shirye suke don kare al'umma da gamawa da Boko Haram, da haka ba sakaci a lamarin. Kanar Onyema Nwachukwu ya ci gaba da cewa ba wa rundunar na son shiga ya ɗora laifi kan juna ba ne, amma suna son su yi bayani ne don tabbatar da gaskiyar lamari da zai zauna a kundin hakika na tarihi. Wasu daga iyayen yaran da aka sace a sakandaren Dabci sun ce ba sa bukatar tone-tone, amma suna fatar jami'an tsaro za su dage wajen samo yaran. Ga uwar ɗaya daga ɗaliban da aka sace Malama Harira yarta kuwa ita ce sahura ina fata kamar yadda aka ce ba buhari yana ta kokarin a ceto yaran nan ba mu rena akan abin da yake ba amma dan allah dan annabi ya ƙara yin iya kokarinsa saboda muna cikin damuwa mai tsanani ga jinya ga har ma akwai wanda suka riga mu gidan gaskiya a sanadiyan wannan bacin rai din ni ma ina nan ina ta kokowa da zuciyata da kuma bani haƙuri da jama'a suke yi saboda haka ya kara kokari sojojin Najeriya su ma ba mu rena akan abin da suke yi ba su kara ƙoƙari har Allah ubangiji ya sa a gano inda yaran nan suke Allah ya sa a samu su cikin gaggawa sunana Adam Muhammad ya ta guda ɗaya ce a ciki sunanta Maryam Adam Muhammad mu dai bukatan mu gwamnatin tarayya ta ji kukan mu ta tausaya mana ta bi kadun waɗannan 'ya'yanmu ta yi azama ta taimaka mana ta a dawo mana da yaranmu wannan shine damuwar mu ba wata kungiya ba yan kungiyoyin al'umma ma a yankin irin su sale ba koro da maturu na da kwarin gwiwa kan jami'an za su iya tabuka abin kirki wajen ceto matan gaskiyar magana shine mun yaba da irin kokarin da gwamnatin tarayya take yi na ganin cewa an dawo da yan matan sakandaren dabce amma duk da haka dai muna sake kira ga gwamnati da ta zage dantse mu ga cewa an kawo wayannan yara gurin iyayensu ba tare tare da sun jikkata ba. Kamar yadda aka sace matan Chibok a 2014 shekara ɗaya kafin babban zaɓe, hakan ya zama siyasa don zargin halin ko in kula na tsohuwar gwamnatin Jonathan wannan karo ma shekara ɗaya kafin zaɓe da aka sace matan dabci ana nuna damuwa ga yadda ake samun labarai masu cin karo da juna da kuma musayar aza laifi tsakanin jami'an tsaro. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.